Hukumar yaƙi da cutar sida a ƙarƙashin shagorancin gidauniyar uwar gidan shugaban ƙasa Hajiya Aisata Isufu wadda ake ce ma guri vi mayor ko kyautata rayuwa sun ƙaddamar da yin gwaji na cutar sida da cututtukan da ake kamuwa da su ta hanyar jima'i a makarantun sakandare na share fagen shiga jami'a da ma jami'ar. Habu Yahaya shine darakta a hukumar kiwon lafiya ta jihar da Magaram. Abin da sai aka zaɓi matasa a bincike akan su abin da shahi wannan gayyar sida saboda mutane ne waɗanda aka yi la'akari ba a kula da su kwarai wannan waje ba saboda ba su da lokacin za su je wajen likitoci kuma sun yi yawa a Nijar da aka ɗauka gaba da cikin al'umma wuri guda ne suke kenan a cikin makaranta ne suke ba su da wuyar samu a tabbatar da kowane an yi mai bincike an san iya da wannan kwayar cuta ko bai da wanda bai da kwayar cuta a gaya mishi matakan da ya kamata ya dauka wanda adda kuma a gaya mishi matakan da ya kamata ya ɗauka saboda ya ci gaba da rayuwar shi yadda ya kamata saboda ana cewa yara su ne mayan gobe babbar burin gwamnati dai a wannan fanni a tabbatar kowane matashi ya san matsayin matsayin shi a harkar kiwon lafiya. Lalle gurin da muka muna fata a ce dukka yaran namu muna son dukan su kowane ya zamanto a yi mishi wannan test. Kun gani tsarin da an kai sai an bada horo an kwatanta mutane menene menene asida yaya ne ake kama ta yaya ne ake kare eh, mutum ke kare kanshi. Ni an muhimmancin ka je a duba ka mi an muhimmancin ɗaukar magani to alkawarin da gwamnati ya ɗauka cewa ana son kashi tasa'in cikin al'umma ya zamanto kowane ya san inda ya zamna akan wannan cuta insha Allah idan aka ci gaba da haka za mu cimma wannan guri. To ko ɗaliban sun yi na'am da wannan gwaji? Tagjo Musa na hukumar ilimin sakandare ta jihar da ya yi bayani. Kwarai kwa yaran suna so sosai a kan sun yi sifile ma amma sun zamana dan suna so su samu wani abu a cikin wannan sanin. Dukka makarantun da suke cikin garin da magaran amma wannan duka sai mun je ko ina. Tunda uh, program ɗin namu ya kai yana dole ne hede mu yi da lakwal-lakwal wanda suke nan cikin birnin da magaran. ga kuma wasu ɗaliban da aka yi ma gwajin. Na na ɗiba sula da magargi bashar buzu sai wanda a hannun ɗaukan jini ga shi dai na DIH e sida. mana akan sida yana da kyau mu san lahiyar mu kuma mu kare kanmu A gaskiya mun gode ina jiran samu kamko ban da wani fargaba insha Allah sunana Usman Mamman Tabli sai man bashar buzu mun gwaji na sida kuma wannan gwajin da aka na ah, sabida Allah ya yi daidai saboda mu kare lahiyar jikinmu mu duba lafiyar mu yadda take ko yau ko gobe dan ana son mu ne ake muna wannan abun ana son lafiyar mu ta ɗaukaka wallahi ban ne wani fargaban komi tunda in kana da ma za a ce ma ka zo a baka magani za a ɗauki ja a tu walla an gwaji na sida. Ban ji tsoro ba. Muna ganin kamar a kare mana layin. Wannan gwaji dai na sida a makarantu za a yi shi ne har zuwa biyar ga watan Fabrairu mai zuwa don a tabbatar kowannen su ya samu. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.